alaikum mai saurare barkanmu da warhaka. mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato BMY TV. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha tara, a yau insha Allah za mu tashi babi na ashirin. rahim Turakiji ya yi tamkar zuciyarsa ta yi tsalle ta fito daga kirjinsa, sannan ta kuma yin wani tsallen ta koma mahallinta. Ya je shi tamkar yana yawo akan kajimarin Duk da haka bai gaskata kunnuwansa ba domin wani abu ne da ya zo masa ta tamkar saukar aradu. Ya bugi zuciya da kwakwalwarsa a lokaci ɗaya. an baffa me ka ce? Ya tambayi baffa don dai ya samu wannan karan zuciyarsa ta karɓi tabbacin maganar. Baffa ya sake maimaita masa. Ya ce, eh da gobe za a ɗaura aurenta da ɗan uwanta. To amma an samu matsalar da ta sa aka fasa saboda haka in har yanzu kana ra'ayin komanta ni goben zan yi wa kursun aure da koma waye. jama'ar da na tara ni ba bakin sallamar su baffa bai yi aune ba sai ganin turake ya fuskanci gabas ya yi sutura murmushi baffa idan ya fi kowa sanin wahalar da yaron ke sha A akan koman kursu ko sati ɗaya ba a yi ba ya zo amma bai gaya masa ta kusa aure ba don baya so ya karya masa zuciya ya yi masa hidima mai yawa ta kayan abinci kamar yadda ya saba Allah ya sani tun farko ya fi so kursun ta koma wata rakin kunyar hajiya nasara ce ta sa ya amince da zancen taufik bayan ya ɗago daga sujjadar baffa gani ya hatta kyawun fuskar sa ya ƙaru ya ce baffa na gode ta yi kaɗan ta bayyana godiya ta. na gode baffa Allah ya yi muku duk abin da kuke so duniya da lahira ya ji kan mahaifa ya ja kwanan ku. yanzu nan zan daina faɗa mai martaba da umma kuma a daren nan ba sai gobe ba za a kawo sadakin miƙewa waye zai fita jikinsa har rawa yake baffa ya ce bari a kirawo kursumin mana ko gaisawa ne turaki ya jiyo daga bakin kofa gabansa na faduwa yace a'a babba yale ta za mu gaisa gobe yanzu dare ya yi a zuciyarsa kuwa ya faɗi hakan ne gudun rigimar kursun kada ta ruguje wannan magana amma kwarai zai so ya sake ganin ta bayan ganin da ya mata a lagos wanda ya hana shi korin tsawa tsayin kwanaki biyun nan gaba ɗaya a hankali yake tuƙin motar hawaye na sauka a kan ɗunƙulilinsa hawayen farin ciki irin wanda bai taɓa tsintar kansa a cike ba kai tsaye cikin gida ya wuce da sassarfa Bangaren Umma ya nufa har ɗakin barcin ta ya duba ba ta nan. Sai ga Laraba za ta gifta ya tambaye ta Umma ta ce tana turakar mai martaba. Ita ce mai girki. Bai tsaya ya gama jin me take cewa bai wuce bangaren mahaifin nasa. Sallama ya cikin kokarin daidaita natsuwarsa. Duk suka amsa mishi Umma na sifin mai martaba abinci. Murmushi ya lokacin da turake gurfana a gabansa yana gaisawa. ya amsa sannan ya ce yanzu dama na ce umman ka ta kira min kai a waya kwana biyu idanuwan nawa sun matsa min da kaikayi ga wani hawaye da ke yawan fitowa turaki ya kasa da kansa ya ce Allah ya kara ma yawan rin zan kawo maganin da za a dinga dagawa sannan ba tare da ya jira amsar mai martaba bai dora da abin da ke cin sa a zuciya babban kristum ne ya aiko ni Allah ya kara maka lafiya ya ce in har yanzu ina son komin in aika sadaki gobe a mayar da aurenta da za a daura a kaina umma ta saki cokalin da ke hannunta ta ce kai taraki ba na son hauka ko dai soyayya ta sa ka fara hauka cewa ne ya za su daura wa yarsu aure da dan uwanta ka ce wani an ce za a daura da kai barmashiyar ya ce wallahi umma babu shirme cikin magana ta na je ne in gaishe su kamar yadda na saba sai yake cewa an samu matsala da wancan an fasa in zo a daura da ni mai martaba ya ce to banda abin ki rabon kwado yana hawa sama ne umma ta hamdala a fili ta ce ina ruwan Allah abin da nake gaya maka kullum kenan turaki cewa ka fawwala wa Allah komai idan da rabon sauran zama a tsakaninku Allah zai baka wannan damar sai ga hawaye a idanta ta kai hannu ta goge ta sake cewa Allah na gode maka da kana bakursun da dawowa gare mu mai martaba ko cewa ya kira masa galadima a waya nan da nan ya kira ya haɗa su yana jin mai martaba na bada umarnin an haɗa dukiyar aure da sadaki na alfarma su je shi da ciro ma su karɓa wa turaki auren matarsa ta baya ta na umma ta fice zuwa ɗakin ta batole ta fara kira sannan yaya hadiza da ramla ta ce su yi ƙoƙari dukkansu su zo gobe amma ta gaya musu makasudin kiran nasu ba nan kuma ta haɗa barorinta da masu girkin ɓangaren ta ta soma bada umarnin girke-girken da za a yi gobe da abubuwan da take so a tanada laraba kawai ta gaya wa komen kenan sai ga tsohuwar tana rawa tana juyawa a waya babba ya kira dadin tofik wanda ke cikin Kano tare da tofik din ya gaya masa hukuncin da ya yanke na mai da kursun ga mutunta don ba zai iya kyale ta ta sake kwana a gabansa babu aure ba duk da dadi ya ji ba dadi don shi ya yi hukuncin ne don in an kwana biyu tofik ya sake natsuwa a dawo da maganar auren amma sai ya kasa faɗin ƙudurin zuciyar ta saka da babba ya ga yayi son kai ya bi bayan nasa ya sa albarka tare da cewa insha Allahu da su za a ɗaura auren kursin gobe kafin su wuce bai gaya wa Taufik ba dan a lokacin ma yana gabansa yana masa magiya da hawaye da zai amsa wayar babba sai ya kauce daga gabansa dan bai san me wayar karfe goma na dare ta kunsa ba karfe goma sha ɗayan dare ga ladiman gaya kanin mai martaba da ciroma da limamin masallacin fadar mai martaba sarkin gaya suka iso gidan malam jibo babu wanda za su aika don haka ciro mana ya yi sallama da kansa baffa da ke yi wa gwaggo da hajiya bayanin hukuncin da ya yanke a lokacin ya fito don ganin masu sallama Na ga manyan baƙi daga tafe cikin dare daga fadar mai martaba sarki komawa ya sanar da su gwaggo suka koma ɗakin gwaggo ita da hajiya nasara suna ta kakaban al'amarin a zukatansu hajiya nasara bata yi mamaki cancan ba dan ta san su baffa har gobe suna son turaki baffa ya shigo da bakinsa har ɗakinsa nan aka yi magana ta gemu da gemu ya ce sadakin da suka kawo ya yi yawa dan kulsun ba yau za ta fara zuwa gidansu ba galadima ya ce ai ba su da hurumin mai da ko sisi ga mai martaba nan aka sa lokacin ɗaurin aure karfe goma sha ɗaya na safe kuma a daren ranar duk wanda ya kamata ya san zancen auren turaki a masarautar gaya sai da ya sani mata ne kawai ba su da labarin su ma zuwa wayewar gari duk laraba ta gama fesa kowa labarin dawowar uwar ɗakin ta umma kulsum nan aka fara hidimar girkin wanda za a raba wa jama'a bayan ɗaurin aure daga nan kuma mata za su zarce da biki ne Kulsum na kwance uwar ɗakin gwaggo a daren ranar ba ta san wainar da ake toyawa ba haka kawai take fama da corticon ta take tuhumar kanta anya hukuncin da ta yanke akan tofi ta yi daidai me yasa ta yi haƙuri ta aure shi haka ba ko don albarkacin iyayensa da 'yan uwansa ta san san da Taufik ke mata idan ta ce ya bar abu komai tsaurinsa zai farin in har za ta yi farin ciki yanzu gashi ta jefa iyayensa cikin damuwa ta haɗa su da su sun an yi hukuncin ta bai yi tsauri ba kuma bai yi kama da butulci ba da wannan kwaltikon science ɗin ta kwana tana jin ta kamar ta je ta samu baffa ta gaya musu ta janye ta. amma lokacin karfe biyu ne na dare hajiya na falon kwakwa tana sallah ta san shari'a take roƙa a tofik a wurin ubangiji ta san halin hajiya nasara duk wata matsala idan ta tunkaro ta to ta daina barci kenan har sai ta ga ƙarshen ta da ƙarfin addu'a ta ƙara jin nadama ta lullube ta ta sa a ranta goben Allah ya tashe su lafiya abu na farko da za ta yi da safe shine gaya wa baffa hajiya da gwaggwata janye hukuncinta za ta auri ɗan uwanta tafi cikin kowane hali ta taimaka masa a yi yaƙi da kowane irin sabon Allah. Da safe bayan sun idar da sallar asubahi duk su ukun bata tashi a wajen ba sai da ta buɗe baki ta gaya wa Hajiya da Gwaggo ta janye hukuntanta a ci gaba da shirin ɗaurin aure. Ba su ce mata komai ba sai ido da suka bi ta da shi suna tunanin ko dai ta samu depression ne. Baffa na shigowa daga masallaci shi ma ta je ta gaya masa. Marmashi ya yi janyo wata jaka ya tura mata gabanta. dauki wannan sadakin ki ne amma ba da Tawfik ba da wanda Allah ya tsaga da rabansa kulsun ta babba da kallo kamar za ta yi kuka babba sadaka ta ka bayar wani murmushin ya sake ya ce wace irin sadaka bayan ga sadaki irin wanda duk garin nan babu yar wanda ta taba samun rabansa ni ba sadakar ki na bayar ba aure ne na gani ina so ba ki ƙara kwana ɗaya gabana sai da igiyar aure a kanki domin kin gama zaman Abuja hankali tashe kulsun ta bar gaban baffa ta koma ɗaki ta soma dutse kuka da gwaggo har hajiya babu wanda ya rarrashe ta gari na wayewa suka shiga hidimar da ke su kada jama'ar da suka gayyata su fara isowa ba su shirya komai ba karfe goma sha ɗaya na safe ɗimbin jama'ar garin gaya da wajenta suka sake shaida ɗaurin auren ummu kulsun abdulhadi yallaman da yarima abubakar turaki abdullahi a kan sadaki laƙadan ba azalan ba yan yallaman sai ana gab da ɗaurin aure suka iso daga nan ne kowanne ɓangare gidansu amarya da gidansu ango ya zarce da wunin bikin turaki dai ko ganin sa ba a yi saboda yawan jama'a kai ka ce an yi sati guda ana gayyatar su ko da yake su sukokku sun yi gayyatar haka duk waɗanda su hajiya nasara suka gayyato daga abuja domin halartar auren ɗansu su ne suka halarci ɗaurin auren kursun da turaki a karo na biyu cikin mahalarta ɗaurin auren har da tofik muhammad bello boye kansa ya yi bayan ɗaurin aure a cikin sassan shi da ke cikin gidan ya gabatar da alwala ya sallaci walha sannan ya ɗora da sallar nafila raka a biyu ya yi godiya ga Allah da ya cika masa buri na ƙarshe a rayuwarsa duk wasu burikansa, ubangiji ya cika masa su ɗaya bayan ɗaya wanda yake gani a matsayi mafi wahala wato samun kulsu ya gashi ubangiji ya cika mishi ba tare da kokari da bara ko iyawarsa ba lallai ne shi Allah fa'alul lima yuridu ne wato mai aikata abin da ya so a kuma lokacin da ya ga dama wayar sai lalubo daga cajin da ya sanya ta tun jiya mutum na farko da ya kira shine Dr. Abdul Ahad Aminu mai kana yace aboki kana ina yace ina Manchester amma gobe insha Allah zan koma ridin yace to kunnen kana murmushi mai sauti ta cikin wayar ya san albishir din ba zai wuce akan kursun ba to ko dai ya samo ta ne ya ce kunne na goma sha biyu plus na turaki in an haɗa da nawa sun zama sha hudu kenan dariya ya ce to kai komai sai ka sa wasa a take i call to inform you yau na zama angon umma kulsun for the very second time cikin yardar ubangiji da amincewarta dr abdul ahad ya ce idan wasa kake min to ba na so mu magana ta gaskiya turaki ya ce na taɓa yi maka irin wannan wasan well ba ni da lokacin ka yanzu zan so ka zo gaya akwai hawan angwanci na musamman da zan shirya next week wanda ba a taɓa irinsa a gaya ba it is a promise da na yi da daɗewa cewa duk ranar da zan yi auren soyayya zan yi hawan angwanci your horse is reversed for you zuwa yanzu abdulahad ya yarda turaki da gaske yake atlas ya samu kursu kuma zai samu lafiya ya ce cikin murmushi dole ne ma in zo in ga kulsun ko don in ga abin da ta taka har ta rikita ga haka murmushi turaki ya kashe wayarsa ba tare da ya bashi amsa ba shi kansa in za a tsare shi ba zai iya faɗar abu guda ɗaya da yake son kulsun saboda shi ba ita ɗin baki ɗayanta yake so dukkaninta Umma ta aiko an gaya wa Goggo gobe Lahadi da yamma za su ɗauki amarya, na haka duk wani shirye-shiryen su daga yau zuwa gobe gare su. Hajiya Nasarar ta sa Sakina ta haɗo duka kayan ɗakin kursun da suka tanada ta taho da su gaya a gobe goben nan. Bata gaya mata ko kenan ba. Ta dai ce ta yi ƙoƙari ta zo tare da kayan, kuma kada ta gaya wa Nasima komai kada ta dage sai ta biyo ta, ta zo tana haihuwa akan hanya. Washe garin ranar Sakina ta iso da motocin kaya, Baffa ya buɗe ɗakin da ya ijiye waɗanda mai martaba ya aiko wa kursun tun ma kafin auren ya juye kan ɗansa aka haɗa da waɗanda su hajiya nasara suka yi wa kulsum aka wuce da su gidan sarkin gaya inda za a yi wa kulsum kafi amma sai mai martaba ya ce turaki ba zai zauna cikin gidan ba wannan karin sassan ya yi musu kaɗan kuma ya tsufa ya mallaka masa sabon gidan da ya gama ginawa a bayan gari don haka can aka wuce da kayan aka kuma yi wasu hajiya nasarar da za su yi kafi jagora zuwa can lokacin da su batula suka iso umma ta gaya musu komai kenan batula hawaye ta dinga yi farin ciki ya kai mata ya kawo ta ce a lokacin da za ta tafi gidan su shukulsu umma ta ce bata yarda ta je ta cika ta da dumi ba ta bari sai gobe su je su dauko ta gaba daya dr sakina ta ji abin da ya faru ta yi bakin ciki sosai akan tofik ta yi fatan allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ya yi wa tofik sauyin alheri sun je sun yi kafi suka dawo suna taiba tsaruwar gida lami matar malam hadi ta rangada a kursun guda a ka ta ce allah ya sa ki a damshin ki kursu gida kam na duniya kin yi shi allah ya sa na lahira ya fi shi kursun wadda tun wayewar garin yau take riskar kuka damuwar ta shine wannan aure da baffa yi mata mai kama da auren sadaka da mijin da bata san ko kowaye ba duk maganganun da mutane ke yi akan gidan wanda suka je kafin suka dawo ko ɗaya bai burge ta ba za ta fi so a ce baffa ya yi haƙuri ya kara mata lokaci ta kawo masa wani mijin tunda ba su karɓi nadamarta akan Tofik ba. To shi wannan ɗin an san nasa halin kada dai ta yi gudun gara ta faɗa wa zago, kada garin neman gira ta rasa ido. Allah ya sa dai baffa ba kuɗi ya gani ba, tunda yana ikirarin sadakinta duk gaya ba 'yar wadda ta samu kamar sa. Su kuma gazu sun zo suna santin gida, amma da ta tuna kowa ne ne baffan nata, ta san hakan ba za ta taɓa faruwa da shi ba ta samu keɓewa da babanta malam hadi ba sai da ya zo tafiya bayan ɗaurin aure kasancewar shi ba zai kwana ba amma sulami duk suna nan sai sun raka ɗakin ta a zauren farko suka tsaya saboda yadda gidan ke cike da jama'a ya duba kursun wadda idan ta yi ƙoze zai don kuka babu wata kwalliya ta amare a tare da ita haushin kowa take ji musamman baffa ko da an ta sakina ta yi mata magana kan ta canza kayan jikinta ko hoda ce ta shafa kuka ta fasa mata kukan da ya sa dole ta kyale ta ran ita sakina ba ta son kuka a rayuwarta malam hadi ya ce kursun komai kika ga ya faru da allah dama rubutacce ne a lauhul mahfuz wani baya auren matar wani kamar yadda wata bata auren mijin wata ki sa a ranki duk mijin da Allah ya zaba miki shine alkhairin ki naji an fasa aure da shi wannan yaron dan wajen markiyar ki saboda wasu matsaloli da suka taso to dama ni tun farko na amsa ne saboda karamcin iyayensa gare ki amma kursin na fi so ki koma gidan tsohon mijinki hausawa suka ce da sabon gini gwanda yaɓe su kam ai sun san ki cike da bai ɗinki babu wani abu naki da zai zame masa sabo ke ma kuma in kin nutsu kin kwantar da hankalinki sai kin fi taɓa jin daɗin gidan sarkin gaya a hankali kulsun ki ɗaga kumburarren idanuwanta tana buɗe su a kan babanta wai me yake nufi ne da wannan zancen nasa ita ko alifin ba ta fahimta banda sunan gidan sarkin gaya har ya yi mata sallama ya sanya mata albarka tare da yi mata addu'o'i masu yawa ya tafi Kulsum bata koma daidai daga razanar da ya sanya ta a ciki ba. Maganar gidan sarkin gaya da bata fahimci musabbabin ta ba, gashi har ya wuce ya tafi bata nemi ƙarin bayani daga gare shi ba. karshen ta kamar an ɗaura mata shi. Haka ta ja jiki ta koma cikin gida kamar kazar da ƙwaye fashewa a ciki. Gadon gwaggo ta hau ta kwanta ta lumshe idanuwanta tana sauke ajiyar zuciya. Cikin dare ta kasa barci sai juye akan gadon karfen gwaggo. Ta tabbata ita ɗin yanzu matar aure ce, matar wanda bata sani ba. Ta yi sallama da Tofik daga cikin rayuwarta. kwata-kwata kwakwalwar kursun ta ƙi yarda da karɓi zancen gidan sarkin gaya da malam hadi ya yi mata saboda tsabar ba ta kawo hakan a ranta ba ta fi sawa a ranta ya faɗa mata ra'ayinsa ne kawai na gidan da ya fi so ta yi zaman aure ko mecece kaddarar ta tunda ita ta ƙi karɓar taufik ita ta jawa kanta dole ta karɓe ta da hannu biyu amma ba ta taɓa lissafowa da turaki cikin ƙaddarorin da ka iya samunta ba duk da haɗuwarsa a Lagos ya bankaɗo shafuka da yawa daga ƙarƙashin zuciyarta da ta daɗe da binnewa na ciwon abin da ya yi mata wai matarsa da ya rasa bai sake ta ba ta tuna statement ɗinsa ita ta san wannan ba turaki ba ne turakin gaske bai taɓa santa ba turakin da ta sani daban yake da wanda ta gani tunda ta aure shi har Allah ya raba su ta taɓa ganin murmushi a fatar bakinsa ba amma haɗuwarsa a Lagos turaki har rungumar ta yayi ya sumbace ta passionately duk da ta ce masa tana da aure sannan ta ga murmushinsa ya kai sau nawa wanda ya kusa tafiya da saurin numfashinta tana wannan tunanin har aka yi kiran asalatu a kwankwannanta har aka tada sallah ta kasa motsawa sai da gwaggo ta buffike ta ko da ta yi sallah kasa komawa barci ta idan ta ya soye zuciyarta ma ta soye kamar soyayyar gyaɗa marau-marau da tunanin yau ne rana ta biyu da za ta sake barin gaban iyayenta zuwa gidan aure akwai fargaba mai yawa a tattare da ita wadda ta cika ruhinta sakamakon tunanin shi kuma wannan auren me za ta je ta tarar a cikinsa idan larurarta ta dawo fa tunda har gobe likita bai ba ta tabbacin warkewa gaba ɗaya ba. babban abin da ya yasa take gudun aure kenan ba ta so ta kuma yanzu a sake sakota, sannan ba ta son ta terere da bankaɗa a kan larurar da Allah ya ɗora mata duk da jikinta yana bata ta gama warkewa Dr. Sakina ma na da tabbacin hakan a haka barci mai nauyi ya ɗauke ta a ƙarshe ta bingire a kan sallaya tana yin sabil haƙi babu wanda ya tashe ta don sun lura kwana ido biyu ta yi washe gari gidan aka tashi da hidimar tafiya kai amarya wanda za a yi da yamma Dr. Sakina ta ja hannunta suka shige ɗakin babba kasancewar baya nan ya fita wani falas ta jawo ta ijiye mata a gabanta ta ce ta cinye kazar ciki ta tabbata ga susuwa sannan ta bata wasu ƙwayoyin magani ta ce in ta gama ta hiɗiye su ta dube ta cikin ido ta ce na san kulsun ba za ki ƙi umarni na ba na san kina ganin girma na bayan fitar sakina ta daɗe kafin ta fara ce kasancewar da yunwa ta kwana sai naman yayi mata daɗi ta buɗe ciki ta ci sosai ta haɗa mata ƙasusuwan kamar yadda ta umarce ta ta kuma hiɗiye magungunan da bata san na menene ba karfe biyar na yamma in ɗaukar amarya suka zo Dr. Sakina ta zaɓo mata wani sabon list ɗinta don kursun bata zo zo da kaya ba sannan ba wasu kayan aure da aka kawo mata baffa ya sa amai da sauran ya ce sadaki kawai zai karba kamar wancan karan waɗanda suka zo ɗaukar amarya da tijai ne sau uku cikin wata kosasshiyar mota ta mai martaba ɗaya ƙanwarsa ce gwaggwa hanna ɗaya yayar umma ce da ta zo daga gombe dayar kuwa matar Galadiman Gaya ce Hajiya Rabi. A karo na biyu yau ma sai da Lami ta goye kursun sannan suka iya tafiya da ita. Ko nasiha gwaggo bata samu ta yi mata ba saboda tsananin tausayin da kursun ta bata. Ga ta cikin matsanancin kuka kamar na fitar rai. Abubuwa da yawa ne suka damu kursun. Zuwa yanzu bata damu da sai ta san ko wane ne mutum da iyayenta suka zaba mata ba. Domin ta sa a ranta wannan auren za ta je bautar Allah ne kawai. Albarkacin ba za ta iya tozarta fa ba. Ba ruwanta da kowaye wajen tausayin nasara da 'ya'yanta shine babban abu da ya fi damunta ta yi nadamar kin taufik da ta yi domin an ce ko a lahira wani kan ci albarkacin wani amma bata duba hakan ba ta yi abin da zuciyarta ta fi kwanciya da shi gashi sakamakon hakan ya jawo mata auren wanda bata sani ba bata san shi kuma menene nashi na kasin ba Kogin da motar ta yi na ƙarshe a ƙofar gidan Dr. Turaki ne, kyakkyawan gidan da duk garin gaya babu mai kyau da tsarinsa. Asali mai martaba ya gina gidan ne don hutawarsa ba da sunan Turaki ba, amma da ya ji kowa Turaki zai aura ya tabbatar Turaki da gaske yake ya karɓi zaɓin da suka yi masa da hannu biyu kuma ya yi nadamar zaman aure ne yanzu da kurshin sannan ƙaunarsa ga yarinyar Ummu Kulsum wadda baya wata raki sha'awar kowace mace sai ita saboda sun zauna da ita sun san halayenta sannan sun amince da dattakun iyayenta da soyayyar da take yi wa turaki da wannan zazzafan darasin da iyayenta suka koyar da shi su suka haɗu suka faranta ransa har ya yi wa turaki kyautar wannan dan ƙareren gidan abinda ya janyo kishi ƙarara daga sauran matansa amma ba su da ta cewa tunda ba su da ɗa namijin da zai kara da siraki duk 'ya'yansu mata ne a gidan aurensu. Soma hi saurare, bari mu dakata anan nan shirinmu na gaba za mu tashi.